Jama'a masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada dangi. sai kuma ni Usman Ahmad. Yau Laraba 30 ga watan Agustar shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu yi magana ne akan yadda wasu ma'aikatan gwamnati da ah, ma'aikatu masu zaman kansu ke fama da rashin albashi. inda hakan ke kai su ga bin bashin albashinsu daga watanni akalla biyu har zuwa shekara biyu ba tare da an biya su ba. To sai dai jifa jifa kakan ji an ba wasu ma'aikatan albashinsu na wata biyu ko kuma uku a ture daga cikin bashin da suka biyo na tsawon lokaci har ma idan an biya su sai ka ga suna kallon kamar an yi wata alfarma gare su. A kullum dai a Najeriya sai na dinga gani kamar muna tafiya ne a baibai. da wanda suka yi karatu da wanda ba su yi karatu ba sai na kamar bugun gora ake musu iri daya sannan kuma kuɗin nan da za a baka ba kyauta za a baka ba kasar ka kake sabis amma kuma menene kuɗin kuɗin za a baka haƙin ka ne kai wanda za a biya ka kuɗin ka inda har ka san ciwon kanka ko kuma ka san kai wane ne kuma ka san karatun da kake kuma ka san aikin da kake in kana yi haddan Allah ne in an biya ka bayan shekara ɗaya shekara eh, kayi wata uku wata hudu sai aka biya ka na wata ɗaya ko kuma aka haɗa aka biya ka kai ba abun murna bane a gurin ka domin zaluntar ka aka yi Za mu karanto amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da kuma jin ta bakin ɗan iya akan wannan batu. Da yake mai daki shi ya inda yake masa yoyo, za mu ba wa masu sauraro damar bugo mana waya a lambar muta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar su faɗa mana yadda maganar biyan albashi take a garuruwansu. Bari mu fara jin ta amsoshin ku bayan mun tambaye ku na maganar yadda kuke kallon samun jinkirin biyan albashin ma'aikata da har yake zama bashin da ba a biya ba na tsawon lokaci. To haka yake, mm. Sabinatu, bismillah. To, sakon farko daga Idris Hashim Gumel ya ce hakika in har gwamnati ba za ta iya biyan albashi ga ma'aikata ba, to dole al'amura su lalace. inda za ka ga mafi yawan ma'aikata sun karkata zuwa wasu fannoni domin neman abin da za su ciyar da iyalinsu fiye da mai da hankali kan ayyukansu wanda hakan zai kawo cikas wajen gudanar da gwamnatin ma baki ɗayanta kuma idan har gwamnati ta kasa biyan albashi hakika babu zancen yi wa al'umma ayyukan ci gaban ƙasa. sai halidu usman mai kali allah sa na faɗi sunan daidai ya ce gaskiya mu ƙananan ma'aikata muna cikin tashin hankali ta kai ma yanzu wannan sallar ta layya da za a yi mu mu dai sai dai mu je masallaci mu dawo mu shige daki da azumin dole ba ta layya ake ba kila ko tuwo ba za mu samu damar yi ba kuma gashi muna aiki ba dare ba rana ba asabar ba lahadi ba sallah ba kirismeti wani abin haushi ko karamar sallah ma haka muka yi ta kuma wai gwamnatin tarayya ce take biyan mu 'yan sanda. To sai mu ce Allah ya kyauta sai kuma mu je ga Nura Muhammad Gusau ya ce Assalamu alaikum yau da gobe ko shakka babu rashin biyan albashin ma'aikata wani babban kalubale ne ga rayuwarsu kasancewar wasu lokutan sukan dogara ne da albashin hakan ma rashin biyan albashin da wuri shi ma wani yunkuri ne na gallaza wa ma'aikatan musamman a daidai wannan lokaci da ma'aikata suke cikin yunwar kuɗi domin fitar da iyalansu daga kunya da fatan Allah ya sa gwamnatoci da kamfanoni ma za su dubi wannan matsalar da idan basira domin samun gyara allah ya ba da ikon gyarawa amin sun amin ku tashi lafiya sai rabe salisu muhammad daura ya ce salam yau da gobe a gaskiya duk wani ma'aikaci da zai yi aiki a biya shi a ƙarshen wata kuma lokacin kuma lokaci ya yi a kibiyan shi to wannan ba karamin zalunci ba ne ya kamata a biya kowane ma'aikaci haƙƙin shi wa na gwamnati ko kuma masu zaman kansu da fatan wannan matsala za ta zo ƙarshe musamman a ƙasata ta najeriya sai usman muhammad maiduguri ya ce shirin yau da gobe hakika rashin biyan wasu ma'aikata a ƙasata ta najeriya ya zama ruwan dare domin duk rashin biyan ma'aikatan ne yasa rashin cinikin kasuwannin abinci da ma na dabbobi ya kamata gwamnatin tarayya da ta jihohi su dinga biyan ma'aikata akan kari don rashin biyan su ma yakan sa ma'aikaci ya je neman bashi domin ya biya bukatan kansa tare da na iyalansa muna fatan gwamnatocinmu za su dubo wannan kukan namu sai kuma baban gida na yilwa bungudu ya ce gwamnonin jihohin arewa su ne umul aba'isin duk wata matsala ta rashin biyan albashi idan aka yi la'akari da cewa duk wata suna karbar allocations daga gwamnatin tarayya amma a ƙarshe su ki baiwa al'umma albashi don wata manufa ta kansu sai umar faruk abubakar ya ce salam yau da gobe a gaskiya wannan rashin biyan ma'aikata musamman ma'aikatanmu na jihar neja wannan ai abin kunya ne ga najeriya allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar amin sai Aliyu usman taka lafiya ya ce yau da gobe mukan a jihar kebbi ba mu da wannan matsala domin mai girma gwamna ya biya ma'aikatan jihar da na ƙananan hukumomi har ma da tukwicin kuɗin hutu ga ɗaukacin ma'aikatan jihar baki ɗaya domin ba su damar gudanar da shagulgulan babbar sallah cikin walwala tare da iyalansu. sai kuma a ƙarshe abdullahi abba numan ya ce salam yau da gobe ni dai a fahimta fahimtata shine rashin adalci ne na gwamnoni mu dai kamar namu gwamnan na adamawa yana ƙoƙari ya ga ya biya albashi don yanzu haka ya fara biya ma e sai daga ƙarshe rulwani ibrahim lamdan uba ya ce ba abin da rashin albashi zai haifar illa talauci da kuma tsindama wasu cikin ayyukan barna da kuma sace-sace eh, To Allah shi kyauta mun gode kuma a ci gaba da aiko mana da sakonni. To yanzu kuma ga ɗan iya. a kan hanya muka haɗu da ɗan iya yau duk yayi laushi na ce anya kuwa lafiya na ganka yau kamar wanda aka yi wa rashi ya ce bari kawai abubuwa biyu ne yau suka hana ni murmushi na ɗaya dai gaskiya yanzu nan daga bacci na tashi abu na biyu kuma wanda shi ya fi damu na magana ce ta rashin biyan albashi don ka san a Najeriya akwai ma'aikatan jihohin da suka kwashe shekaru kusan biyu babu albashi shi yasa wasu suka buge da ɗirikan bashi wasu kuma aka bar su cikin kunci saboda iyalinsu na ta fushi kaga wannan kuwa ai ya isa ya jefa ni cikin takaici mai ban haushi saboda na riga na gane rashin biyan ma'aikata albashi kan fantsama ya shafi kowane sashi na ce i e, gaskiya ɗan iya rashin biyan albashin ma'aikacin da ya ci aiki fa akwai takaici shi yasa duk inda aka gaza biyan ma'aikaci albashi yakan buge da shiga shiga harƙallar cin hanci. Wasu ma'aikatan kuma daga rashin biyan albashin ne sukan koyi ha'inci, wasu kuma sukan bar aikin da aka ɗauke su su koma tumasanci. Shi yasa kake ganin yanzu ma'aikata a wannan ƙasa yanzu ba su da wani cikakken 'yanci, don kuwa sun ce yanzu sun gane duk wanda ya ce wai albashi zai jira da shi zai murkushe talauci, to zai iya tashi a fankan fayau ya ƙare babu koda na kalaci saboda ma'aikatan sun ce ai sai lokacin da mahukunta suka ga dama suke biyan albashin da bai biyan ko da kuɗin abinci balantana ma ma'aikaci ya samu rarar kuɗin da zai haɗa aikin da kasuwanci mai yiwa ma shi ya sa ma'aikatan ƙasar da suka riƙe gaskiya a aikinsu suke rayuwa cikin kunci dan ya ce to Allah dai ya kiyaye kuma ya sa gwamnatoci musamman ma dai na jihohi su share wa ma'aikatansu hawaye ta hanyar biyansa albashi a kan lokaci babu wani kewaye-kewaye don jinkiri ko rashin biyan albashin ke jefa wasu ma'aikatan yaye-yaye musamman ma dai ganin mafi yawancinsu suna da iyalan da haƙoƙin waɗannan iyalai a wuyansu yake rataye wato komai na kula da iyalan su ne suke saye amma kuma wani abin takaici ɗan albashin da haƙƙinsu ne kuma shi suke jira sai abu a tauye shi yasa ma mu a Najeriya bini-bini kaɗan sai ka ji ma'aikatan ƙasar na neman yin tawa tawaye ko dai ta hanyar yajin aiki ko kuma su bige da nanaye don ma'aikatan sun ce tuni suka gane in ba yajin aiki ba gwamnati ba ta gane ko su suwaye to dan iya kenan <laughs> ya ce ba a gane mutane ba su gane kusuwa to amma dai da fatan cewa duk wanda ake abin su suna ji ah, maryam da safinatu mm. to sai kuma wakilinmu a abuja hassan na kaina ya tattauna da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe don jin wannan batu na maganar rashin biyan albashin ma'aikata na gwamnati ko kuma ma masu zaman kansu dandalin namu na yau muna tare da kabiru dahiru rahama wanda ma'aikacin gwamnati ne sannan akwai alhaji alasan shaibu minista wanda masani ne akan harkokin tattalin arziki sannan zai kuma alhaji abubakar umar tsari wanda shi mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a najeriya alhaji kabiru rahama idan zan fara da kai ma'aikatan gwamnati sukan bi wato gwamnatoci bashin albashi na wata da watanni zuwa shekara ɗaya wasu har shekara biyu haka su ma kamfanoni masu zaman kansu to wani lokacin idan gwamnati ta dan tabuka ta dan biya albashi na dan wata biyu uku hudu biyar shida sai ka ga ana taibawa gwamnati kamar ta musu wani alfarma ne bayan kuma haƙƙinsu ne kai ta kake kallon wani matsala to magana ta albashi albashi haƙƙi ne na al'umma duk wanda yake ɗauka albashi yana yin wani aiki ne da yake haƙƙinsa ne kuma a biya shi wannan aiki saboda haka ba alfarma ba ce gwamnati take wani wata hukuma take yi in ta biya albashi ya zama abu ne da ya zama dole domin idan ba waɗannan mutane da ake da ake biyan su albashi to wata watakila shi kan shi abin da yake jagoranta ko hukumar da bata zauna ba da ba za a same ta ba saboda haka biyan albashi ya zama wajibi saboda haka ba wani abun tunƙaho bane ko abun burgewa kai a matsayin ka na wani jagora ko wani shugaba ka rinka cewa ka biya albashi alhaji alhassan shawo minista idan muka duba yadda gwamnatoci suke tunƙaho in fact waɗansu ma sukan ya biyan albashi a cikin ayyukan da suka yi a jihohinsu bayan kuma albashin nan haƙƙi ne ba wai alfarma ba ce kai ya kake kallon wannan al'amari a kullum dai a najeriya sai na dinga gani kamar muna tafiya ne a baibai da wanda suka yi karatu da wanda ba su yi karatu ba sai na kamar bugun goro ake musu iri ɗaya mutum ne ka sa shi aiki sannan kuma aikin nan ka tabbatar da ka sa shi aikin nan lokacin kafin ka sa shi kun yi yardaddeniya da shi saboda duk lokacin da za a saka aiki sai an yarda da da kai ka kawo an yarda da kai an amince da kai an ce za a ɗaukai ka aiki sannan kuma ƙasar ka za ka yi wa aiki kar ka manta ba sannan kuma kuɗin nan da za a baka ba kyauta za a baka ba ƙasar ka kake sabis amma kuma menene kuɗin kuɗin za a baka haƙin ka ne sannan kuma haƙƙin nan naka da za a baka kar ka manta duk wata fa daga ainihin champion government gaba ɗaya ana sako kuɗin kowanne mai salari kowanne ana sawa state ana sawa kuɗin domin me domin a biya masu salari wanda suke under local government under state a dinga biyan su haƙin su to amma menene dalilin da ke za a biya kuɗi ita shi kuma gwamna ya dannewa mutane kuɗin su zuwa wata biyu zuwa wata uku yana amfani ne da wani kuɗin wani bangare ko menene zuwa shekara ɗaya zuwa shekara biyu kaga wannan zalunci ne saboda haka kai wanda za a biya ka kuɗinka inda har ka san ciwon kanka ko kuma ka san kai wane ne kuma ka san karatun da kake kuma ka san aikin da kake in kana haddan Allah ne in an biya ka bayan shekara ɗaya shekara eh, ka yi wata uku wata hudu sai aka biya ka na wata ɗaya ko kuma aka hada aka biya ka kai ba abun murna bane a gurin ka mm-hmm. domin zaluntar ka aka yi Alhaji Abubakar Umar Tsari a matsayin ku na masu fashin baki akan al'amuran siyasar Najeriya ko kuma ta kuke kallon wannan mashkila gaskiya Alhaji Hassan kai na, fi sabilillahi gwamnoni da yawa masu yin irin wannan suna yaudarar mutane ne suna zalunta jama'a lokacin da suke neman yakin zaɓe ba sa yin irin wannan kuma hassan maina kaina ni a tunani na kuma a nau nazari ba mu samu irin wannan shaidanci ba wallahi sai da muka samu tsinci mu a cikin siyasa yanda ake cewa siyasa rigar yanci siyasa wane ne kaza kaza to magana na gaskiya siyasa riga ne da yanci amma yanzu siyasa ya zama riga na zalunci sashi na siyasa an fitar daga inda aka nufi na siyasa an koma zalunci domin duk mutumin da yake aiki na gwamnati aka kai shekara ɗaya ba a baya salari ba kai ko rabin shekara kai ko wata uku aka yi ba a ba mutum salari ba wai dan an haɗa an bashi na wata uku ko na wata biyu kai ko na wata biyar wallahi sama na kai na ba tunatar da kai akwai waɗanda suke ɗauka cewa suna yabo wannan gwamnati akwai kuma waɗanda sun san rai ɗinsu wallahi duk da haka za su ɗauka an zalunce su ne. alhaji kabiru rahama tun da kai ma'aikacin gwamnati ne ka taɓa samun kanka a wani yanayi wanda aka yi wata da watanni babu albashi to alhamdulillah a gaskiya alhaji hassan ni tun da na fara aiki na allah bai jarabcin da irin wannan matsalar ba ba a taba tsallake wata ɗaya a ce yau ba a biya ni ba to amma duk da haka nakan auna in ga cewa to yaya waɗanda suka samu kansa a cikin wannan hali na ai wata ɗaya biyu uku ba a biya ka albashi ba ya zaka je domin an tare ma lokacin ka ba inda zaka je in ka tashi da safe can zaka tafi in ka taso ka dawo gida nan ne wurin ka to kuma ba a baka hakinka so kaga an sa ka ai mutum a cikin wani mawuyacin hali na kaka na kayi kenan wannan zalunci ne kuma gwamnoni bai kamata su rinka yin irin wannan ba ko gwamnoni ko shugabannin kananan hukumomi ko shugaban ƙasa ko duk wannan bai abu ne da bai kamata ba ya kamata wanda duk ya aikinsa a ɗauki sa a bashi domin ba alfarma ba ne ba roƙo ya je ba barayi ba alhaji alasan shabu minista idan muka duba yadda ake ɗaukan watanni masu dama a wasu jihohin ba a biyan albashi na ma'aikata sai yaya wannan yake shafan tattalin arziki mm, gaskiya yana shafa tattalin arziki sosai ba ma kaɗan ba sabi domin ba zai yiwu a ce ka tara jama'a ba kana suna maka aiki ba ka biyan su saboda haka dole mutane su shiga cikin matsala sannan su kuma ainihin masu kuɗi a hannu dole ne fa ka yi tunani ba dusu mutumin da ya maka aiki in baka biya shi ba in akwai wani a kusa da shi wanda yake ga zai iya taimaka mar gurin shi ya tafi saboda haka shi ma wannan wanda yake ganin yana da shi din in ya taimaka maka ka tafi baka dawo mishi da kuɗin a baka dawo mishi da kuɗin akan lokaci ba wani kuma zai zo sake karba ba kai kaɗai bane ba ba saboda haka su tajirai su yan kasuwa wanda suke da kuɗaɗe a hannunsu ku wayancan wanda kuke aikin gwamnati ba a biyan ku kuna zuwa kuna karɓar nasu ba ku kawo musu a kari ba kaga mutum in arzikin shi ba shi da yawa kaga shi yasa wasu zaka ga yan kasuwar sai ka ga lokaci guda sun durkushe amma in babban dan kasuwa ne to shine zai sha wahala amma shi ko ba zai durkushe ba amma kuma za a dinga tafiya da shi shi ma dai gashi nan dai yana ana tutturawa dai ana yi ne dai kawai alhaji ya ko umar tsari ne dawo daga bangaren ka ta yaya wannan rashin biyan albashi ga ma'aikata yake shafan takura bukatun rayuwa na yau da kullum ga ma'aikatan da kuma iyalansu dole ne mala hasa mutum ne bai da wani aiki sai aikin gwamnati bai harka kasuwanci a inda ya rilayan kenan aikin gwamnati to an ɗibi wata da watanni ba bashi ba to ya kake gani ya kake tsammani dole a shiga wani hali na damuwa kai bari in gaya muka hasa mara kai da wallahi in zaka tambayi ma'aikata da yawa da yawan su musamman ƙanana da ake tauye ma haƙi wallahi in za a bi maganan ma ko kuɗin mota ko kuɗin jirga-jirga na zuwa ma'aikata wallahi shi karan kanshi ma za a gama to me aka ce a karfi nan kuma kamar yadda kai tambaya alhaji alhassan minista ni na so kai mun tambaya amma zan dan tsokato a cikin bayanin inda ka ce tattalin arzikin ƙasa yaya ake yana shafa dole ya shafi tattalin arzikin ƙasa shin biyan salari saboda ma'aikaci ne ga yara kila akwai 'yan ba na babu ba a biya salari ba wata uku wallahi hasan mana bakin da ke gani guba ne wani kaɗan zai ce Allah ya isa wallahi Allah ya karɓi shi domin addu'an wanda aka zalunta babu shamaki direct Allah ya karɓa to amma kuma tsari ai ba an ƙi biya ba ne su waɗannan gwamnonin wasu lokacin sukan ba da uzurin cewar halin tattalin arzikin ne da ya ɗan komaɗe kafin a tayar da shi rashin gaskiya ne kai baka yadda tana ya koma ɗaya ba ya za a yi gwamna ya zo ya ce mana tattalin arzikin ƙasa ya yi abin tun da kuɗin su na shiga na zuwa da daga federal ana ba su kuɗin su suna juya suna suna kasuwanci to in ma za ka juya ka yi kasuwanci kuɗin bayan Allah talakawa na wanda suke ƙarƙashin ka waɗanda yake ya kamata a ce ka kula da rayuwarsu ka je kila ka juya kuɗin ta wani bangare an samu matsala kuma kuma ka zo ka ce ya shafe su. Alhaji Kabiru Ɗahiru Rahama kana ganin idan har misali gwamna ya gaza biyan albashi na watanni a matsayin kan ma'aikacin gwamnati za a yi masa uzuri? a'a ba wani uzuri da za a yi wa gwamna a ce ya kasa biyan albashi saboda me shin ba a biyan shi ba a bashi kasan shi ne na daga federal gama kuma sannan abin zai baka mamaki sun ki biyan albashi sun ce ba su iya biyan albashi ba amma dukkan harkokinsu na hidindiminsu na kansu ba su fasa komai ba kwamfai ɗinsu ba su rage ba wani ya ji ya ɗabi masu ba da shawara mutum ɗari kaza wai su ba shawara yana kashe kuɗi abu Ga shi nan abubuwa duk abin da suke na facaka da abin nan da ɗiba 'ya'yansu waje su kai su karatu ko abu duk ba fasa komai ba amma albashi ne ba zai biyu ba ko da yake akwai wasu wani lokacin suna wani uzuri suna kawo uziri na cewa suna bincike ne saboda akwai ma'aikata na karya. eh tabbas haka ana, ana samun irin wannan matsalar mutum ɗaya ya ji ya cusa sunan mutum ɗari ya ji wani ya cusa sunan mutum hamsin wani ya cusa wannan tabbas akwai wannan matsalar kuma a bincike a tace wannan ba laifi bane amma ya kamata kuma su san hanyar da a daidai lokacin da ake binciken kuma duk wanda aka aka tabbatar da shi aka gama sa aka tabbatar shi ma aka ce ne to a bashi sa amma ba a ce an daina biyan albashin ba sai an gama tabbas ana samun wannan dan kwanaki na ji kamar an ce akwai wani gwamna da ya wajen ya samu rana ta wajen biliyan nawa ne biliyoyin suna da yawa saboda wannan abin din da yi akwai wani gwamnan ma shi ma na ji ce shi ba zai biya albashin ba har sai ya sai an gama tantance mutane ko shekara nawa sai an cire mishi alasan shawi minista wani lokacin fa ana ganin kaman gwamnatin suna dan yin ƙarya fa a maganar binciken nan problem din da yake faruwa kaman yanda kabiru rahama ya bayani dukan bukatunsu suna yin su sannan kuma dukan hidimominsu sai ma dai su kara ba ma su rage ba saboda gani ni kawai abin da nake gani wani abu ne wanda ke ba da tsari a kasan nan harka na talaka ba a lura da shi duk mutumin da yake karkashin ka yake maka aiki in kake saman shi to kai kullum kokari kake ka danne shi tunda in ka kula a baya bayan nan sai da shugaban kasa ma sa hannu ba su kuɗaɗe domin a samu abi albashin nan amma duk da ka ana ta complain cewa ba abi albashin ba kwarai kwa shugaban kasa ya biya komai da komai mu mun sani kuma mutane sun faɗa faɗa ko da baka ji ko da baka karantawa a fefa kai sanin kanka ka sani kuma kana ji a gurin dan uwanka shugaban ƙasa duk akwai gwamnan da bai bashi wani abu ba duk gwamna babu salar lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya hau salaran ma da ake bi na shekara bi da nawa ne gaba ɗaya sai da yayi su amma har yanzu akwai jihar har yanzu wanda ba sa biyan salari ba sa biyan mutanen salari wannan zalunci ne kawai to yanzu tsari idan muka duba wannan matsalan hmm. tunda an zo ana kukan maganar albashi shugaban kasa ya kirkiro da abin da ake cewa bail out da aka to ga kuɗi ku je ku biya wannan albashin amma har yanzu din nan waɗannan joyin akwai wanda suke cikin damuwa na magana albashin nan me za ka ce akan wannan to magana gaskiya ne mana ya za a yi ai da ta kabiru hama ya magana sai ga mutum ya ɗauki wai advices kusan ɗari kuma dukkan su da kake gani ni ina mamaki ɗan siyasa ya fi daɗa ɗama wanda suka jo tare kamar sa ka gane ko wani eh, pa nashi ko wani advisor nashi ko wani commissioner nashi ya fi sun yarda da musu akan ma'aikaci a na gwamnati eh to ai ana kamar waɗannan su suka taimaka wurin kinkimo shi kan kujera ko wurin kinkimo shi kan kujera shi dan shi ma'aikacin gudu ba ya shiga ya bar aiki ya ya shiga zabe ya yi zabe ya sha rana ya sha ana ga kamar su waɗannan ai kulle da kuma kuskusun siyasa wannan sai siyasa ai su ma kamar wata ai zaɓe ne da sauransu gudun zagi suke yi kawai wa'ancin kansu zage su saboda tsoro ne ya shiga zuciyar ma'aikacin gwamnati amma in ba haka ba kana ma'aikaci dan siyasa zai gama faftukan shi ya bar kanan kai da famanan eh, abinan amma dan siyasa duk da yake suna gudun sharrin yan siyasa za ga da famanan sakatare za ga ko wani ma'aikacin gwamnati na local government famanan staff yana jin tsoron dan siyasa wanda zai zo kwana biyu kwana uku ya gama shirme shi ya wuce domin wallahi ina mai tabbatar maka ni a matsayin nan dan siyasa ko gwamna ne ka gama zaluncin ka ka gama kana da adadi duk abin da ka gama kana da adadi kabiru rahama in dawo gare ka a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati ya kake ji a ranka duk da cewar da ka ce kai baka taɓa samun matsalan tsaikon albashi ba amma a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati ya kake ji a ranka idan aka ce yan uwanka ma'aikata wasu bangarori sun ɗauki waɗannan watanni masu dama babu albashi eh, abu ne dole ka ji takaici kuma ka ka auna da kanka cewa in kai ne a wannan yanayin to ya za ka yi dole wannan abu ne mai ciwo ko da mutum ba ma'aikacin gwamnati ba ne, in ya ji wannan dole abu ne mai ciwo saboda ba karamar cuta ba ce Alhaji Alhassan shawo minista a matsayinka na masanin tattalin arziki menene abin da ya kamata a yi wanda bai gane bai tambaya binciken makan Najeriya ya nuna da ba shan wuya ba kabilanci ba. To sai mako mai zuwa za a ji karshen wannan tattaunawar a zauren muhawarar yau da gobe. yanzu mm-hmm. bari mu ɗauki wayoyinku don jin yadda lamarin yake a waje ku. Eh za mu maimaita lambar kafin mu je ga wanda muka samu a Kano yana jiran mu yanzu haka a lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan kamar yadda muka so kamar yadda koyaushe muke kuma faɗa banda mutunci magana ce ta muna neman mafita ga junanmu gaba ɗaya a ƙasar da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Salamu alaikum wani ne a Kano. Amo alaikum salam mai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano. To dan Juma barka da warhaka me zaka ce muna magana akan jinkirin biyan albashin nan da ya zama bashin da sai kiki kaka ake. Gaskiya wannan kan anewa ma eh, wa'anda ake wa. Hmm. Hello? Hello? To hmm. ya samu ya samu. Ya wato gashi na dawo. Eh muna jin kai wallahi ka ne yake karkatsewa. to ina ga sai dai mu haƙura da shi eh. hello ga wani a sokoto hello salamu alaikum da wa muke magana wa alaikum assalam wala barka da wuni barka ka dai to ina magana da ina magana da school ganga sokoto state daga local government to sannu a wajajen ku kun an kun samu biyan a karban albashin ku ko wato abin da ka son ku fahimta daga wannan mulki da kun ka sa yau Mm. Mm. wallahi gwamnoninmu na najeriya suna son ga talakansu nisa ka ce haka don babu gwamnan da ka hagarin da numa da ta gidansa mm. ba ka ga amai da kuɗi da ka san haki ba kai talaka amma mai asa dubu hamsin ko dubu talatin ga an babu kuɗi shin wani gwamnan ka daɗe labarin cewa an tashi buki gida ne an ce babu kuɗin da aka san fiya wata ko kuma ruwan abin da ruwan gora da sauransu sun yawa amma shi talaka mai shiga layi ga ruwa ga rana ga wahala da kala kala shiga jiya musu gwada amma da za su yi mulkin nasu ba mm, to Allah kyauta Allah kyauta bari saboda lokaci bari mu je ga wani akwara mm. da to salamu alaikum hello to ina ga ina ga ina ga ya katse layin shi kenan yaushe nake ji eh, wai mm, su ma Niger ba biya su albashin wata biyu ba sun tafi zanga zanga eh, yajin eh. aiki ne to fa to ga eh. wani a waya <laughs> eh. salamu alaikum hello hello salamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana sunana usman manika mai rorot tuntuwa. to sauni usman manika kai ma'aikaci ne ko ko kasuwa eh, barka da Aja, ni dai shawarar da zan ba gwamnoni ya kamata su dubi girman Allah kuma su dubi mahimmancin da al'umma ma. Mm. to layi daidai na samun eh, eh, to hello na so eh, intervention shi ne shi ma'aikaci ne ya ko ya san wasu ma'aikata to bai ma ji bai na amma magana ya ce ai masa ya ba da shawara ne akan ci dubi girman girman mm. irin wannan ayyukan da ma'aikatan kansu da shi kanshi Allah Allah ta'ala gaba ɗaya dan a taimaka musu hello assalamu alaikum hello kuna lafiya lafiya lau da muke magana daga ina lafiya lafiya lau Yawa daga ina? Kana tare da Muhammad. To, Muhammad daga ina? Daga Benin. Benin. To, barka da shigo. Jihar Benin ana biyan albashi ko kuma kun yi shekara biyu? Lafiya ko ya aiki. Eh? Lafiya <laughs> tana tambaya ka ne. Ko shi ba ma ma'aikacin. Nace eh ana biyan ku ko kuma kun yi shekara biyu? A'a mu ai muna bangaren sai da tattasai da tumatiri. To, ah, yawa, to dan kasuwa ne. Eh. Rashin albashin ma'aikata yana shafa ku a kasuwancin ku? Eh? Yana shafa ku a kasuwancin da kuke yi rashin biyan ma'aikatan nan? A kwarai ku ai kai ma ka san awai ka bala ai kai ma ka san duk karamar sana'a ai kullum mai karamar sana'a kudin sa aljihun sa yake kwana. To a gaya mun a mm. kaɗan. Mm. Eh? Kaɗan daga cikin yadda yake shafa ku kai tsaye. Akwai kasuwa? A kai tsaye dama ai ka san abu an ce mutuwa ya abin nan mutuwa ka shiga kasuwa ai dole ya shafi kowa amma dai ne karamar sana'a ba ka tafiye yake gangadi ba. Eh to Allah shi kyauta Allah ya sa kuma a gyara gaba ɗaya mun gode sosai Malam Muhammad. Mm. ga Bello Adamu yake ce gaskiya babu adalci a wannan harkar za a yi sallah amma mutane an biyan uh, su yi harkokin sallah gaskiyar hmm. magana ya kamata a duba wannan harkar. Eh kin ga akwai wani mai saƙon nan da a cikin hmm. tambayoyinmu da muka ansa din nan suka eh. ba da ansa yake cewa uh, tuwon sallan ma shi ake magana eh, ba ma layya ba. To Allah dai eh. kyauta dai wannan. To Allah ya sa duba hmm. mako mai zuwa kamar yadda muka ce za mu dasa daga inda muka tsaya a tattaunawar Hassan Maina kaina da bayan Allah nan mu ji ta ina za a bullo lamarin. yanzu kan sai in ce duka duka anan za mu sallama a madadin Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Vasco Valar sai kuma wanda ya hada ma Facebook Live eh, Abdulaziz Adali Toro ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba, 'yan wasan kwallo